yau muna yammacin talata 23 ga watan ramadan shekara ta 1432 wanda ya daidai da 23 ga watan agusta na shekara ta 2011 muna nan masallacin sayyidina abu huraira radiyallahu an da ke shiya kola kula a garin sokoto mun kwana kaya ta 147 cikin suratun nisa'i kuma daga nan za mu tashi insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجر بالسوء bisu min alkauli illa man zulim Allah baya son a bayyana mugun abu Allah baya son a bayyana mugunyar magana illa man zulim sai fa wanda aka zalunta shi wanda aka zalunta an yadda ya bayyana an zalunce shi Allah ya fi son a bayyana maganganu masu kyau duk magana ta kwarai ƙulolin nasi husna faɗa mutane magana mai kyau duk magana ta kwarai kamar karantarwa kamar wa'azi kamar yabo na alkhairi duk maganganu na kware waɗanda ana so su allah ma yana so su amma magana mummuna kamar zagi kamar cin mutunci kamar ƙazafi kamar yin ƙarya to da ire waɗannan maganganu allah baya so su amma sai allah ya istisnai illa man zulim akwai ƙira'a sab'iyya mutawatira wadda ta ce illa man zalama sai dai wanda ya yi zalunci shi kullum cikin bayyana mugunyar magana yake kenan azzalumi ke bayyana mugunyar magana daga nan ne nuhatu ke cewa istitla'i ne mutasiri ko munqati sabanin wannan bayani da muka gabata wa kana Allahu samiyan alima Allah ya kasance kun bai gushe ba mai cikakken jere mai cikakken sani don haka duk wanda ya bayyana maganar kwarai Allah ya san da shi kuma Allah yana jin abin da yake faɗi idan kuma ka bayyana mugunyar magana kuma Allah yana sane zai yi kuba gare ka in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan kabira in kuka bayyana alkhairi ko kuka boye shi ko aka yi muku mugun abu ko mugun magana kuka yafe to fa inna Allah kana afuwan kabira Allah ya kasance ko bai gushe ba mai cikakkiyar afuwa ne sannan kuma mai cikakken iko ma'ana lokacin da za ka yi aikin alkhairi ko ka bayyana ko ka boye shi Allah ya sani Allah bai buƙatar a gwada mashi an yi domin shi ne ya hukunta a yi kuma tun kafin a yana sani kuma kai ba ka iya ramu marinsa za ka sai ka kame bakinka daga zagi kaga kayi afuwa amma ba cikin iko ba na sauna ko wanda aka mari uwarsa ya ce a taya gwada mai wani na yan ta ya cika da uki ko da aka zo sai ta dibi wani irkeke mutum ta gudu ta ce gashi da shi ne mare sai ya ci ya ce ba shi da Allah ƙyale shi Allah zai rama kaga bai so ya yafe ba amma saboda ya ga bai iyawa sai ya yi haƙuri to babbar hikima ga yafuwa shine ka yafe abin da kana iya rama ba haka a lokacin da aka fusatar da kai matakin da za ka iya ɗauka wanda in ka ɗauka za ka iya cin nasara sai kuma ka yi haƙuri ka bar ma Allah to ne ka bi siffofin Allah ya gaske ka inna Allah kana afuwan kadira Allah yana da iko yake yafewa don haka kai ma sai ka yi kokari kai haka nan sai Allah ta'ala ya yi afuwa gare ka kai ma ya yafe maka malamai sun ce sanadi ya saukar waɗannan ayoyin guda biyu shine wani mutum da ya yi bako a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakon ya kasance yana ziyararsa kamar kai ne mutum yake zuwa garinku sai ka kyautata masa turan da ka je garinsu ne kake tsammani kai ma ya rama amma sai ya kasa saukar da bakon nan ya kasa masa girma da mutunci sai zo yana faɗin ni fa ni ne nake yi ma wani ka in zo garin mu sai Allah ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i al-qawli illa man zulim Allah bai son ana bayyana irin wannan cewa wani bai da kirki wani na masa kara bai rama wani na masa buki ya canye Allah ce illa mai zulub sai wanda aka zalunta sai ya nuna kenan duk da bako ya zo wurin ka ya sauka in baka karanta shi ba ka zalunce shi kuma an yarda ya faɗi cewa wani na sauka gidan shi bai mutunta ni ba wani na zo gidansa ko ruwan sha ba samu wani na zo ya kasa yi mini shimfiɗa fuska ba ne ta ba ya halatta a wannan amma kuma sai Allah ta'ala ta auta afu an su'in in kuma aka munana muku kuka yi afuwa fa inna Allah kana afuwan kabira Allah yana afuwa a cikin iko yana da iko kuma wato yake yin afuwa ga wanda ya masa laifi sannan malamai suka ce kenan ya halalta idan an zalunce ka kai ƙara tunda Allah ce bai son a faɗi maganar da ba ta da kyau ba ta da daɗi sai fa in an zalunce ka in an zalunce ka ya halalta ka kai ƙara don kana iya zuwa wurin alƙali ka ce wane ya zalunce ni sannan kana iya zuwa wurin malami ka yi fatawa wane ya yi min kaza ya zalunce ni me ya kamata in yi sannan kana ya kai ƙararsa wurin magabatansa kamar iyayensa in mace ce ana iya kai ƙara wurin mijinta in ma miji ne ana iya kai ƙara wurin matarsa ko ba yi ba ku ba ni amsa ba ana yi ko ba yi tana amfani ko ba ta yi kai eh, so da yawa mai ma kai karan miji gurin matarsa ya fi tasiri bisa ga kai wurin iyayensa sannan malamai suka ce kuma wannan ya nuna ya halalta wanda ya zalunci ka kai masa addu'a ya halalta karama ta yi addu'a ka ce Allah ka isan min Allah da ka gawa ne kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma alaika bi fulan wa fulan wa fulan ya zana wasu daga cikin ƙuraishawan da suka zalunce shi sannan akwai ƙabilu musamman da suka zo suka yi ta'addanci ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka ce sun musulunta suka ce kuma suna son magani ba su da lafiya malaria ta kama su musamman madina tana kewaye da dabino to duk inda ke da itatuwa irin waɗannan sannan akwai ruwa kwance wurare daban-daban akwai rijiyoyi buɗe kaga dole akwai sauro so shi ɗan gari yana da immunity ya riga ya saba jikinsa yana da garkuwa daga wannan sauro da ke akwai cikin gari amma ba yazo ya zo sai ta kama shi kaga yanzu misali duk balarabe yazo sakkwato a iri yanayi yanzu na damuna ba zai biya kwana uku bai malaria sai fa in an ɗauki matakai na garkuwa eh, ɗaki an sa abin nan net an hesa sheltox ko an kunna maganin sauro da sauransu ko ya shiga gidan sauro amma haka kawai ba ko ya zo sakwato ya kwana balarabe misali inda babu sauro to dole ne ya malaria baƙi suka zo suka ce sun musulunta suka yi malaria manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi wurin raƙuman sadaka su sha fitsarin su su sha nonon su suka je suka samu magani sai suka kashe makiyayin manzo Allah suka gargada raƙumin suka tafi da su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin musu ukuba ya musu addu'a akwai wanda suka zo suka ce suna da eh, jama'a da suka musulunta a basu masu karantar da su manzo Allah ya zaɓi makarantar alƙur'ani wa'inda ƙwararru ya ba su, suka je suka kashe su su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah mai ƙuruci yana addu'a kan su zaka dai malamai suka ce waɗannan ayoyi hujja ne akan cewa idan mutum ya zalunce ka kana damar ka ce Allah ka isan min ko kuma Allah ka ruguza wani misali mai mulki ne Allah ka ruguza mulkinsa Allah ka gwada mashi abin shi da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya irin waɗannan إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن ويريدون أن يتخذوا بين كلمة da cacar baki ta tsakanin su da annabi Musa su faɗi shi faɗi sai Allah ta'ala ya daga dutse saman su yace ko ku ba da gaskiya ko su kan muku shi kwanaka da suka ga haka dole sai suka ba da gaskiya sannan Allah ya jare musu wa qulna lahum kullu baba sujjada muka ce ku shiga ta kofar baitul maqdis kuna masu sujuda daga ku shiga suna sujuda su suka shiga suka da duwa wa kunna lahum la ta'du fi sabt sannan muka ce kar ku tsallake iyaka ranar asabar kar ku yi su an hana ku yin farautan kifi ranar asabar duk da haka suka iya suka yi dabara suka rika haka homa ranar juma'a lahadi sai su su kwashe da na daren juma'a da na asabar da na lahadi baki ɗaya wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah ya ce muka rike alkawari mai karfi gare su shin don Allah mutumin da ya yi ma Allah izini Allah ya aiko da ƙara saboda munin maganarsa ta danƙe shi ya mutu sannan aka sake rayar da shi ya kamata ya zama mai da'a ko bai kamata ba ba su tsaya nan ba sai Allah ta'ala ce sun mata kazo da ijla min ba da ma da atul bayyinat sannan sai suka riƙi ɗan maraƙi suka mai da shi abin bautar su bayan da hujjoji suka zo su Allah ta'ala ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban min sama yahud sun roƙe ka wai ka saukar musu da littafi daga sama faqad sa'alu musa akbar min dhalik da sun roƙi musa ya musu wanda ya fi wannan girma faƙalu arin Allah jahra sai suka ce gwada mana Allah karara a daƙin kamar mutum ya zage ka sai ka ce to wanda ya zage uba nai ni da ba kowa ba ni don ya zage ni ka gaba karama zagin ba amma kuma magana da ka faɗi ta fi zafi bisa ga zagin ko ba ka ko wanda ya zage uba ba bai ya zage to kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su koyi da annabta shi annabi musa cikin sun yadda da sa cewa suka yi suna so sai ya gwada musu allah karara lan nu'mina laka eh hatta nara Allah jaharatan ba mu imani da kai wai wasu yarda da manzo Allah amma wai barazana ce ba mu yarda Allah ya kuka sai ya zo mun gane shi da idanu wanda ya ce haka ana mamaki don ya ce a zo mashi da takarda ana mamaki don ya ce a zo da sako da aka kira sunan shi ba a mamaki ba ka zato musu a aikatu da zulmihi Allah ya ce sai tsawa ta rike su ta halaka su da zalunci su sun mata ka zulmi ilimin ba da ma sannan su suka riki maraki bayan hujjoji sun zo masu suka mai da shi abin bauta fa fauna an zalik ko muka yafe masu wannan wa ataina musa sultana mubina muka bawa annabi musa hujja wadda abbayyananna wa rafa'na fawqahum at-tura bi mithaqihim sannan sai muka daga dutsen turu sina muka daga musu dutse saman su bi mithaqihim da babban ko kuma karfan alƙawarin su wato yahudu sai da suka kaima da ta baki tiyar tsakanin su da annabi musa su faɗi shi faɗi sai allah ta'ala ya ɗaga dutse saman su ya ce ko ku ba gaskiya ko ba su kan muku shi ku da suka ga aka dole su suka ba da gaskiya sannan allah ya janye shi wa kulna lahu min kullin baba sujjada muka ce ku shiga ta kofar baitul maqdis kuna masu sujuda da ku shiga suna sujuda suka shiga suka ba da duwa wa kunna lahum la ta'du bisabt sannan muka ce kar ku tsallake iyaka ranar asabar kar ku yi su an hana ku yin farautan kifi ranar asabar duk da haka suka iya suka yi dabara suka rika haka homa ranar juma'a lahadi sai su su kwashe da na daren juma'a da na asabar da na lahadi baki daya wa akhadna minhum mithaqan ghalid Allah ya ce muka rike alƙawari mai karfi gare su amma suka kwanta alƙawari ba su cika to da suka kwanta alƙawari mai faru gare su فبما نقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقولهم بل قد كفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى مريم رسول الله وما حكيما الله تعالى بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبما نقضهم ميثاقهم wannan sharaɗi ne da ba a kawo jawabinsa ba saboda kwanci alkawarin da suka yi fa bima naqdihim mithaqan bi muka yi musu a ɗaya ayar Allah ya ce la'anna wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima amma wadihi wa nasu hazzan mimma dhukiru saboda su kwanci alkawura me Allah ya masu Allah ce sai muka ɗebe musu albarka muka sanya zukatansu suka bushe suka dawo suka manta abin da aka ba su na attaura to anan sai Allah ta'ala ya jero jerin abubuwan da suka yi ma Allah waɗanda ba daidai ba wa rafa'na kawkan abin nan fa bima naqdihim mithaqahu saboda kwanci alƙawarin da suka yi ma anan silatul littauki kamar yadda malaman tafsiri ke cewa ai fa bi naqdihim mithaqahu saboda kwanci alƙawarin da alƙawurran da suka riƙa yi wa kufrin bi ayatillah saboda kafircin da suka riƙa yi da ayoyin Allah wa qatlihim al-anbiya bighairi haqq saboda karkashe annaba da suka rinka yi ba bisa alhaki ba wa qawlihim qulubuna gulf saboda sun ce zukatan a rufe suke zukatan su ba su iya ganin gaskiya ba su iya jin shari'a Allah ce bal qaba Allahu alaiha bi kufrihim a Allah ne ya toshe zukatan nasu shi ma saboda wato wani kafirci shine ke haifar wani damun suna da kafirci kafircin nan sun fahimce shi maimakon su dawo musulunci sai suka dage a kansa sai Allah ta'ala ya toshe zukatansu sai suka dawo suna ta kulubuna hul mu zukatan mu a toshe suke ba mu ganin abin da yake faɗi ba mu jin maganar ka Allah ta barka ba Allahu alaihi wa kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ne ya toshe zukatan nan nasu saboda kafircin su ba za su iya yin imani ba sai qalilan wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima kuma saboda kafircin su da faɗan magana mummuna ta ƙarya da ƙirin zalunci da suka rinka yi maryam mahaifiyar annabi isa cewa wai zina ta yi ta sabo annabi isa saboda su ba su taɓa ganin an haifa babu miji ba to tun da ta haifa babu miji to kenan ita karuwa ce a cewar su Allah ce da mummunar magana mai girma da suke faɗa ma mahaifiyar annabi isa wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam da kuma ce wanda suke mu ne muka kashe isa almasihu dan maryam rasulallah mu ne muka kashe manzon allah allah ka ji rashin kunya to kun san manzon allah ne kuka kashe shi ko ko dai kun karyata manzancin nasa ne sannan kuka kashe shi wannan shine iyakar karshen rashin kunya wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulallah cewar da suke mu ne muka kashe almasihu isa dan maryam kuma manzon allah mun san manzon allah allah ya ce wa ma qataluhu wa ma ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba ƙarya suke shi bi lahu amma an likita al'abarin su wani ne suka yi mahadarin suka yi tsammani shi ne amma ba yi tsammani ba wa inna ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min waɗannan da suka yi saɓani game da annabi isa allah ce suna nan cikin rikici da kokonto dangane da lamarinsa malamin bihi min ilm ba su da cikakkiyar masaniya kai ba su da sanin komai game da shi illa tiba'a zanni zato ne suke bi wa ma qataluhu yaqinan ba su kashe shi bisa da hakika ne ba bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ne ya dauki abinsa zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima Allah buwayayye ne ba a iyawa da al'amarinsa kuma gwani ne yana da hanya dubu na aikata kowane irin don haka lokacin da suka yanke shawarar kashe shi suka yi mitin cikin dare suka ayyana waɗanda za su kashe shi suka ba su makamai suko suka yi wato suka sulalo cikin dare suka shigo ɗakin da isa yake suka ɗaga makami zuwa kashe shi to duk wannan lokaci Allah ta'ala ya shirya nasa makircin da yake yi madadin nasu na haka dai Allah ta'ala ya sai Allah ya ɗauke kamannonsa ya sanya ma wani almajirinsa duk abin da suka yi ne suka yi ma almajirin da suna zaton isa ne suka yi shi duk su a gurinsu sun kashewa sun kashe annabi isa sannan suka zo suka gicce shi alhalin ba annabi isa ba ne to shi annabi isa ne ya faru Allah ce bal rafa'ahu Allah ilaihi Allah ya ɗauki abinsa ila man damiri na nawaye akwai wanda ya sai ce ba Allah ne da wannan damiri ba zuwa ga wani aka kai shi ba zuwa ga Allah ba zuwa ga jibrilu ne ko zuwa ga mala'iku ko zuwa ga wa ashe ina Allah yake wannan aya tana daga cikin hujjojin da suke karara amma ga wanda Allah ya bar basirar sa abu domin wasu zuciyar tasu ta toshe kwakwalwarsu ta toshe idanunsu ma sun rufe ba su ke ganin alƙur'ani shine Allah ce ban qaba Allahu alaiha da kufri amma in zuciyarka a buɗe take kada ya fahimtar wannan aya Allah ya ce ya ɗauki abinsa kuma zuwa gare shi to ina kenan zuwa sama wannan na da manyan manyan hujjojin ahlus suna da tabbatar da cewa Allah yana can inda yake yake kuma kwace can bagire ne ya kare ta Allah bagire kan karkashin alashi ake bagire kuma Allah bai cikin bagire amma abin da sama alashi ba bagire ba ne in ko kace bagire ne to Allah yana cikin bagiren alashi in dai har bagire ne to Allah yana cikin bagiren alashi ko kare ta wannan bai kare ta mu ba Allah ya kare ta Allahu azizan hakim sannan Allah ce min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi qabla mauti wa in min ahlil kitabi in anan wato bi ma'ana ma annafiya ce ai ma min ahadin min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi ay bi Isa qabla mautih qabla mauti dhalika al-mayyit aw qabla mauti dhalika al wa Isa alayhi malamai suna da fassara duk wannan duniya ba wani mutum daga cikin ahlul kitab ba wani kirista ko yahud illa la yu'minu annabi ba ce sai yayi imani da annabi isa qabla mautihi gabanin mutuwarsa wasu malamai suka ce gabanin mutuwar shine mutuwar don haka duk ahlul da in ya zo mutuwa to Allah zai gwada mashi gaskiya sai ya gana sani ya yi imani da annabi isa a lokacin da imanin baya amfani haka idan bai hude ne mai karyata annabi isa sai ce kai wallahi na gano a sha'anin isa da gaskiya ne in kuma kirista ne mai cewa dan allah ne lokacin da zai mutu sai ce kash ashe isa ba dan allah bane yanzu allah ne amma a lokacin wannan imani yana da amfani bai da wasu da suka ce a ah, qabla mautihi ad-damiru ya'ud ila aqrab mazkur domin akwai damirin da ya gabace shi shine la yu'minanna bihi sai ce qabla mautihi zai imani da annabi isa kafin mutuwar annabi isa kenan wannan aya ta kara tabbatar da abin da aya ta kasu ta faɗa cewa isa bai mutu ba ɗauke shi allah ya yi kuma zai mutu ɗin kamar yadda kowa yake mutuwa idan dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai mutu akwai wanda ba zai mutu ba babu shi duk yadda allah ke so ka yi so annabi muhammad to tunda ko allah ya bari ya mutu dole kai ma sai ka mutu kenan annabi isa zai sauko ya dawo ga rayuwa sannan kuma zai mutu kamar yadda sauran mutane suke mutuwa to a nan ne sai aka ce lokacin da ya sauko duk wani alul kitabi zai gane gaskiya domin karar annabi isa zai faɗa shi hadisai mutawatirai sun zo akan wannan bayani cewa annabi isa zai zo a ƙarshen zamani kuma zai zamo daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wata daraja ce gare shi wadda bata kasa masa darajar zamansa annabin banu isra'ila zamowarsa cikin mabiyan muhammad sallallahu alaihi wasallam malami daga cikin malaman wannan al'umma wata daraja ce da bata kasa zamansa annabin banu isra'ila saboda haka idan ya zo zai hukunci da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi law anna musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'a a kaddara annabi musa zai dawo duniya yau ba abin da zai yi in ban da yake shi yasa da imamu zahabi ya tattara sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafkiyatul huffaz sai kawo annabi isa alaihi salatu wassalam tarihin sahabbai ake kafin ya kawo tarihin abubakar sai ya kawo tarihin isa alaihi salam sai ce sahabiyun wa nabi fa innahu laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj in ka ce ai ba a zama sahabin annabi sai an gamu da shi sai ce eh ya gamu da shi ran da manzo Allah ya miraji kuma lokacin da ya gamu da shi yana mu'minan bihi wa sayamutu ala dhalik da mai wani ne sahabi wanda ya gamu da annabi ko kuma yana mai imani da shi kuma ya mutu akan imani to annabi Isa ya gamu da annabi Muhammad kuma yana mai imani da annabi Muhammad kuma zai mutu cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai sau kuma in an gabatar da shi ya limanci zai ce a'a wa ammakum minkum ko wa imamukum minkum cikin ku ake liman ni ba ko niki don haka sai mahadi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiga gaba ya bada sallah annabi Isa yana matsayin mamu in yace wala dhalin annabi sai ya ce amin yace sana Allah wal manabiyyu ce Allah markana wal kana da haka mu wannan babbar al'umma ce wadda a cikin sahunta akwai annabi isa eh limanin muna gaba annabi isa yana tare da wani lokaci ne na ƙarshen zamani da allah zai kawo shi idan allah ya samu na cikin da za su wannan lokaci allah ka samu na cikin rundunar isa da mahdi alaihi salatu wassalam amma allah mu tafi zuwa gare ka muna mummune gabanin zuwa wannan lokaci ya fi mana alheri saboda lokaci ne na fitina lokaci ne na darjal lokaci ne da ba mai tsira sai wanda yake da karfin imani da haka ku yawaita karanta ayoyi goma na farko suratul kahf wanda bai yake karanta su Allah ba zai bari a yaudare shi a wannan lokacin Allah kai mana kariya wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida Allah ya rana al-qiyama annabi isa zai zama mai shaida a kan su su waɗanda suka yi imani da shi nan bayan saukowarsa amma da ba su imani ba to annabi isa ba zai shaida gare su فبظلم من الذين لا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما bayan da Allah ya jera waɗancan miyagun abubuwa guda bakwai sai sake dunkule su alai sai ce fa wi zulmin min alladhina hadu to saboda irin wannan zalunci da yahudawa suka rinka yi haramna alaihim tayyibatin uhillat sai muka haramta musu daɗaɗan abubuwan da a da halal ne gare su wa bi saddihim an sabilillahi kathira kuma saboda sun kasance masu yawan toshiya ga hanyar Allah ba su bari ayi alkhairi wa akhdhihim riba wa qad anhu su rinka cin riba alhali an hana su ita wa aklihim amwalan nasi bil batil sun rinka cin dukiyoyin mutane bisa da barna da zalunci da caca da riba da sata da sauransu wa atanna lil kafirin minhum azaban alim kun mun yi tanadin azaba mai raɗaɗi ga waɗannan kafirta daga cikinsu don haka ƙa'idar malamai kita minista a jala shaya ƙabla awanihi uqiba bi duk wanda ya yi gaggawar abinda lokacinsa bai yi ba to Allah zai haramta masa wannan abin mangoro ne ya tashi ya girma ya yi ɗa bai nuna ba sai ka ce kai yanzu kake son ka sha in ka ɗan kaɓanta lokaci me za ka ji tsani za ka ji mangoro za ki iya da shi amma me za ka ji ɗaci za ka ji to ga ka'ida ta dokar shari'a ita ce duk wanda ya gaggawar abu to sai a haramta masa shi kaga idan mutum ya ga babansa na da kuɗi ya ƙi jiran ya mutu sai ya kashe shi sai a ce to a ba kowa gado a ba shi ban da shi ya yi gaggawar abu kafin lokacin sai aka yi sai aka haramta masa shi to da suka yi gaggawar cin dukiyoyin mutane ba bisa ga alhaki ba suka cire ba suka yi zalunci suka yi fashi suka yi sata sai Allah ta'ala ya haramta musu tsayyibatu illa ta ta duk abu mai daɗi an haramta musu shi ba ka abin da suka fi komi so na abinci sai a ce ba a ci an haramta ka je kayo fashi ka samu kuɗi amma kuma baka da damar ka ci abinci kaga kenan abin da aka samu bai yi amfani ba lakin ba sai kuna da ilimi لكن الراسحون في العلم منهم والمؤمنون والمقيمين الصلاة والمؤمن والمقيمين ta'ala ce ya yi tanadin azaba mai raɗaɗi ga wanda suka kafirta daga yahud sai ce lakinin rasikhuna fil ilmi amma masu zurfin ilimi daga cikinsu kamar ka'abul ahbab kamar abdullahi musala waɗannan manya-manyan malamai ne na yahud waɗanda suna da zurfin ilimi kuma suka zo suka yi imani wal mu'minun da sahabbai irin abubakar da umar da usman da ali da talha da zubair da aisha da fatima da alhassan da husayn da khalid ibn walid da abu huraira da jundub ibn junada da jabir da jarir da makamantansu allah ya ce yu'minuna bima unzila ilayka ma unzila min duk waɗannan sun imani da abin da aka saukar zuwa gare ka na alqur'ani sun imani da abin da aka saukar ga wannan gabace ka a taura da injila da sauran littafi wal muqimin sala allah ce ina yabon masu tsayar da sallah muka lura التي لكن الراسخون سنكت والمؤمنون سنكت والمقيمين لإرادة يتطلع صبر للإخصاص والبدء أخص المقيمين الصلاة وكما أمدح المقيمين الصلاة سين إرابي يداو بعيا سكت والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله وكما نرى bai ce arrasikhina ba bai ce ba bai ce ba sai ya ce arrasikhuna wal amma da aka zo kuma sai da sallah suka ce wal muqimina salata me yasa ne arabi ya canza saboda al-ikhtisas akhussu al muqimin as-salah na ke banci yabo da waɗanda suke tsayar da sallah da haka masu zarbe ilimi da masu imani da masu tsayar da sallah wal mu'tuna zakata da masu bai da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da masu imani da Allah da rana ta karshe ulaika sanutihim ajran azim waɗannan da sannu zamu ba su lada babba waɗancan an musu tanadin azaba waɗannan an musu tanadin lada haka ya rage ga mutum ya san wani gungu yake ciki إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كلا inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuh Allah ta'ala ya ce hakika mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa gare mu wannan rabbi ne ga waɗanda ke cewa ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar mu wani mutum da littafi ba abin da Allah saukar ƙarya ce kawai ke sai Allah ce a su da ke ƙarya mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'd kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga nuh da annabawan da ke bayansa in muka lura wata akwai wata girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aya wane ne annabi na farko wane ne manzo na farko shine nuh alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di zaka duk annabawan Allah gaba ɗaya sun shigo a nan amma sai aka gabatar da manzo Allah a kansu sai aka ce inna auhayna ilaika mu ne lallai tabbas muka yi ra'ayi zuwa gare ka كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد كما إن مكي وحي إلى النبي نوح دكما أنبا وندا سكر مباحث سنالتي وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأي وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا كلمة da ta tabbaki ta tsakanin su da annabi Musa su faɗi shi faɗi sai Allah ta'ala ya ɗaga dutse saman su yace ko ku ba da gaskiya ko musu kan muku shi kwalaka to da suka zaka dole su suka ba da gaskiya sannan Allah ya jaye musu wa qulna lahum dukhulul baba sujjada muka ce ku shiga ta kofar baitul maqdis kuna masu sujuda Da ku su shiga suna sujuda suka shiga suka ba da duwa wa qulna lahum la ta'du sabt sannan muka ce kar ku tsallake iyaka ranar asabar kar ku yi su an hana ku yin farautan kifi ranar asabar duk da haka suka iya suka yi dabara suka rika haka homa ranar juma'a lahadi sai su su kwashe da na daren juma'a da na asabar da lahadi baki daya wa khazna minhum mithaqan ghaliza Allah ya ce muka rike alƙawari mai karfi gare shi don Allah mutumin da yayi ma Allah izini Allah ya ko da ƙara saboda munin maganarsa ta danƙe shi ya mutu sannan aka sake rayar da shi ya kamata ya zama mai da'a ko bai kamata ba to ba su tsaya nan ba sai Allah ta'ala ta sun mattakhadul ijla min ba'di ma ja'atuhum bayyinat sannan sai suka riki dan maraki suka mai da shi abin bautar su bayan da hujjoji suka zo Allah ta'ala ya ce ya yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama yahud sun roƙe ka wani ka saukan musu da littafi daga sama faqad sa'alu musa akbar min dhalik sun roƙi musa ya yi musu wanda ya fi wannan girma faƙalu arin Allah jahara sai suka ce gwada mana Allah ƙarara a daɗin kamar mutum ya zage ka sai ka ce ah, to wanda ya zage ba nai ni da ba kowa ba ni don ya zage ni ka gaba karama zagin ba amma kuma magana da ka faɗi ta fi zafi bisa ga zagin ba ba ka duk wanda ya zage ku ba ya zage to kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su koyi da annabta ka shi annabi musa cikin sun yadda da sa cewa suka yi suna so sai ya gwada musu allah karara lan nu'mina laka eh hatta nara Allah jahratan ba mu imani da kai wai wasu yarda da manzo Allah amma wai barazana ce ba mu yarda Allah ya kuka sai ya zo mun gane shi da idanu wanda ya ce haka ana mamaki don ya ce a zo mashi da takarda ana mamaki don ya ce a zo da sako da aka da sunan shi ba a mamaki ba ka tun sai ka da zulmihim Allah ya ce sai tsawa ta rike su ta halaka su da zalunci su sun ba ta fadul ijla min ba'di ma ja'atul bayyinat sannan sai suka riki dan maraki bayan hujjoji sun zo masu suka mai da shi abin bauta fa afuna an zalik ko muka yafe masu wannan wa na musa sultana mubina muka bawa annabi musa hujja wadda abbayyananna wa rafa'na fawqahum at-tura bi mithaqihim sannan sai muka daga dutsen turu sina muka daga musu dutse saman su bi mithaqihim da babban hukumar karfan alkawarin su wato yahudu sai da suka kaima da cacar baki ta tsakanin su da annabi musa su faɗi shi faɗi sai allah ta'ala ya ɗaga dutse saman su ya ce ko ku ba da gaskiya ko ba su kan muku shi kwalaka da suka ga aka dole sai suka ba da gaskiya sannan allah ya janye musu wa kulna lahum dukhulul baba sujjada muka ce ku shiga ta kofar baitul maqdis kuna masu sujuda da ku shiga suna sujuda suka shiga suka ba da duwa wa kunna lahum la sabt sannan muka ce kar ku tsallake iyaka ranar asabar kar ku yi su an hana ku yin farautan kifi ranar asabar duk da haka suka kiya suka yi dabara suka rinka haka homa ranar juma'a lahadi sai su kwashe da na daren juma'a da na asabar da na lahadi baki daya wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah ce muka rike alƙawari mai karfi gare amma kwanta su cika kwanta mai faru فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء وبكفرهم وقولهم على فكيف بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبما نقضهم ميثاقهم wannan sharaɗin nan sharaɗi ne da ba kawo jawabinsa saboda kwanci alkawarin da suka yi fa bima naqdihim mithaqan me muka yi musu ɗaya eh, ayar Allah ya eh, ce la'annahu waj'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa nasu hazzan mimma dhukiru saboda sun kwanci alƙawura me Allah ya masu Allah ce sai muka ɗebe musu albarka muka sanya zukatansu suka bushe suka dawo suka manta abin da aka ba su na attaura ba anan sai Allah ta'ala ya jero jerin abubuwan da suka yi ma Allah waɗanda ba daidai ba rafa'na fawqa abin nan fa bima naqdihim mithaqahum saboda kwanci alƙawarin da suka yi ma anan silatul littauki kamar yadda malaman tafsiri ke cewa ai fa bi naqdihim mithaqahum saboda kwanci alkawarin alkawurran da suka rinka yi wa kufrihim bi ayatillah saboda kafircin da suka rinka yi da ayoyin Allah wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqq saboda karkashi annabawa da suka rinka yi ba bisa alhaki ba wa qawlihim qulubuna gulf saboda sun ce zukatan a rufe suke zukatansu ba su iya ganin gaskiya ba su iya jin shari'a Allah ce bal qaba Allahu alaiha bi kufrihim a Allah ne ya toshe zukatan nan nasu shi ma saboda kafirci wato wani kafirci shi ne ke haifar wani daman suna da kafirci kafircin nan sun fahimce shi ne ko su dawo musulunci sai suka dage a kansa sai Allah ta'ala ya toshe zukatansu su suka dawo suna ta na hul mu zukatan mu a toshe suke ba mu ganin abin da yake faɗi ba mu jin maganar ka Allah ke barka ba Allahu ala bi Kufrin fala yu'minuna illa qalila Allah ne ya toshe zukatan nan nasu saboda kafircin su ba za su iya yin imani ba sai qalilan wa bi kufrin wa qulim ala maryam buhtanan azima kuma saboda kafircin su da faɗan magana mummuna ta ƙarya da kire zalunci da suka rinka yi maryam mahaifiyar annabi isa cewa wai zina ta yi ta sabo annabi isa saboda su ba su taba ganin an haihu babu miji ba to tun da ta haihu babu miji to kenan ita karuwa ce a cewar su Allah ce da mummunar magana mai girma da suke faɗa ma mahaifiyar annabi isa wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam da kuma cewar da suke mu ne muka kashe isa almasihu dan maryam rasulallah mu ne muka kashe manzon Allah Allah ka ji rashin kunya to kun san manzon Allah ne kuka kashe shi ko ko dai kun karyata manzancin nasa ne sannan kuka kashe shi wannan shine iyakar karshen rashin kunya wa qawlihim inna qatalna al-masih isa ibn maryam rasulallah cewa da suke mu ne muka kashe almasihu isa dan maryam kuma manzon Allah mun san manzon Allah ne Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salamu ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba har ƙarya suke yi walakin bi halahu amma an likita al'abarin su wani ne suka yi mahaɗarin suka yi tsammani shi ne amma ba isan bane wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min waɗannan da suka yi sabani game da annabi isa Allah ce suna nan cikin rikici da kokonto dangane da lamarinsa ma lahum bihi min ilm ba su da cikakkiyar masaniya kai ba su da sanin komai game da shi illa a azzanni zato ne suke bi wa ma qataluhu yaqinan ba su kashe shi bisa ga hakika ne ba bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ne dauki abin sa zuwa gare shi wa kana Allah azizan hakima Allah buwayayye ne ba a iyawa da al'amarinsa kuma gwani ne yana da hanya dubu na aikata kowane irin don haka lokacin da suka yanki shawarar kashe shi suka yi mitin cikin dare suka ayyana waɗanda za su kashe shi suka ba su makamai suko suka yi wato suka sulalo cikin dare suka shigo ɗakin da isa yake suka ɗaga makami zuwa kashe shi to duk wannan lokaci allah ta'ala ya shirya nasa makircin da yake yi madadin nasu haka dai allah ta'ala ya yi sai allah ya ɗauke kamannonsa. ya sanya ma wani almajirinsa duk abin da suka yi ne suka yi ma almajirin da suna zaton isa ne suka yi ba ka su a gurinsu sun kashewa sun kashe annabi isa sannan suka zo suka gicce shi alhalin ba annabi isa ba to shi annabi isa ne ya faru ala ce bal rafa'ahu allah ilaihi allah ya dauki abinsa ila man bamirin nan nawaye akwai wanda ya sai ce ba allah ne da wannan bamiri ba zuwa ga wani aka kai shi ba zuwa ga Allah ba zuwa ga jibrilu ne ko zuwa ga mala'iku ko zuwa ga wa ashe ina Allah yake wannan aya tana daga cikin hujjojin da suke karara amma ga wanda Allah ya bar basirar sa abu domin wasu zuciyar tasu ta toshe kwakwalwarsu ta toshe idanunsu ma sun rufe ba su iya ganin alƙur'ani shine Allah ce ban ba Allahu alaiha bi kufri amma in zuciyarka a buɗe take kada ya fahimtar wannan aya Allah ya ce ya ɗauki abinsa kuma zuwa gare shi to ina kenan zuwa sama wannan daga cikin manyan manyan hujjojin ahlus suna da tabbatar da cewa Allah yana ta inda ya ce yake kuma kwacce can bagire ne ya kare ta Allah bagire kan karkashin alashi ake bagire kuma Allah bai cikin bagire amma abinda sama alashi ba bagire bane in ko kace bagire ne to Allah yana cikin bagiren alashi in dai habba gire ne to Allah yana cin bikin na al'arshi ko karyata wannan bai karyata mu ba Allah ya karyata kan Allahu azizan hakim sannan Allah ce in min ahli kitabi illa la yu'minanna nabi qabla mawti wa in min ahli kitabi in anan wato bi ma'ana ma annafiya ce ai ma min ahadin min ahli kitab illa la yu'minanna nabi ay bi Isa qabla mawti qabla mawti dhalika al-bayt أو قبل موت ذلك المذكور وهو عيسى suna da قال ليس أنا فسر أبيك وأنا الدنيا ba wani mutum daga cikin ahlul kitab ba wani kirista ko yahud illa la yu'min annabi ba ce sai yayi imani da annabi isa qabla mautihi gabanin mutuwarsa wasu malamai suka ce gabanin mutuwar shi mai mutuwa aka ka duk ahlul kitabi in ya zo mutuwa to Allah zai gwada mashi gaskiya sai ya ga na sani ya yi imani da annabi isa a lokacin da imanin baya da amfani Raka idan bai hude ne mai kare ta annabi isa sai ce kai wallahi na gano a shi annabi isa da gaskiya ne in kuma kirista ne mai cewa dan allah ne lokacin da zai mutu sai ce kai ashe isa ba dan allah ba ne yanzu allah ne amma a lokacin wannan imani yana da amfani baya da amfani wasu malamai suka ce a ah, qabla mautihi ad-damir ya'ud ila aqrab mazkur domin akwai damirin da ya gabace shi shine la na bihi sai ce qabla mautihi zai yi imani da annabi isa kafin mutuwar annabi isa kenan wannan aya ta ƙara tabbatar da abin da aya ta ƙasu ta faɗa cewa isa bai mutu ba ɗauke shi allah ya yi kuma zai mutu ɗin kamar yadda kowa yake mutuwa idan dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai mutu akwai wanda ba zai mutu ba babu shi biyar da allah ke so ka yi fi so annabi muhammad to tun da ko allah ya bari ya mutu dole kai ma sai ka mutu kenan annabi isa zai sauko ya dawo ga rayuwa sannan kuma zai mutu kamar yadda sauran mutane suke mutuwa to a nan ne sai aka ce lokacin da ya sauko duk wani arin kitabi zai gane gaskiya domin karar annabi isa zai faɗa shi hadisai tawatirai sun zo akan wannan bayani cewa annabi isa zai zo a ƙarshen zamani kuma zai zamo daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wata daraja ce gare shi wadda bata kasa masa darajar zamansa annabin banu isra'ila zamowarsa cikin mabiyan muhammad sallallahu alaihi wasallam malami daga cikin malaman wannan al'umma wata daraja ce da bata kasa zamansa annabin banu isra'ila saboda haka idan ya zo zai hukunci da shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadi law anna musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'a a kaddara annabi Musa zai dawo duniya yau ba abin zai yi ban da yake shi yasa da Imam Zahabi ya kaddara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafkiyatul huffaz sai kawo annabi Isa alaihi salatu wassalam tarihin sahabbai ake kafin ya kawo tarihin Abubakar sai ya kawo tarihin Isa alaihi salam sai sahabiyun nabi فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج in ka ce ai ba a zama sahabin annabi sai an gamu da shi ce eh ya gamu da shi da manzo Allah ya miraji kuma lokacin da ya gamu da shi yana mu'minan bihi wa sayamutu ala da dama wani ne sahabi wanda ya gamu da annabi ko kuma yana mai imani da shi kuma ya mutu akan imani to annabi Isa ya gamu da annabi Muhammad kuma yana mai imani da annabi Muhammad kuma zai wuce cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai san kuma an gabatar da shi ya limanci zai ce a'a wa ammakum minkum ko wa imamukum minkum cikin ku ake liman ni ba ko niki don haka sai mahadi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiga gaba ba da sallah annabi Isa yana matsayin mamu in yace wala dhalin annabi sai ya ce amin yace sami Allah wani mana ce Allah margana wa kana da haka mu wannan babbar al'umma ce wadda a cikin sahunta akwai annabi Isa eh limanin muna gaba annabi Isa yana tare wani lokaci ne na ƙarshen zamani da Allah zai kawo shi idan Allah ya samu na cikin da za su ga wannan lokaci Allah ka samu na cikin rundunar Isa da Mahdi alaihi salatu wassalam amma Allah mu tafi zuwa gare ka muna mummune gabanin zuwa wannan lokaci ya fi mana alheri saboda lokaci ne na fitina lokaci ne na dajjal lokaci ne da ba mai tsira sai wanda yake da karfan imani da haka ku yawaita karanta ayoyi goma na farko suratul kahf wanda duk yake karanta su Allah ba zai bari a yau da shi a wannan lokacin Allah kai mana kariya wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida Allah ce ranar alkiyama annabi isa zai zama mai shaida a kan su su waɗanda suka yi imani da shi din nan bayan saukowarsa amma da ba su yi imani ba to annabi isa ba zai yi shaida gare su ba فبظلم من الذين هادوا حرمنا صدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما bayan da Allah ya jera waɗancan miyagun abubuwa guda bakwai sai sake dunkule su anan sai ce fa zulmin min alladhina hadu to saboda kirkirin wannan zalunci da yahudawa suka rinka yi haramna alaihim tayyibatin uhillat sai muka haramta musu daɗaɗan abubuwan da a da halal ne gare su wa bi saddihim an sabilillahi kathira kuma saboda sun kasance masu yawan toshiya ga hanyar Allah ba su bari ayi alkhairi wa akhdhihim riba wa nuhu anhu su rinka cin riba alhali an hana su ita wa akrihim amwalan nasi bil batil su rinka cin dukiyoyin mutane bisa da barna da zalunci da caca da riba da sata da sauransu wa atanna lil kafirin minhum azaban alim kun mun yi tanadin azaba mai raɗaɗi ga waɗannan kafirta daga cikin su don haka ka'idar malamai kita minista ajala shay'a kabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya yi gaggawar abinda lokacinsa bai yi ba to Allah zai haramta masa wannan abin mangoro ne ya tashi ya girma ya yi bai nuna ba sai ka ce kai yanzu kake son ka sha in ka ɗan kaɓanta lokaci me za ka ji tsani za ka ji mangoro za ki iya shi amma me za ka ji ɗaci za ka ji to ga ka'ida ta dokar shari'a ita ce duk wanda ya gaggawar abu to sai a haramta masa shi kaga idan mutum ya ga babansa na da kuɗi ya ƙi jiran ya mutu sai ya kashe shi sai a ce to a ba kowa ga ba shi ban da shi ya yi gaggawar abu kafin lokacin sai aka yi ne sai aka haramta masa shi to da suka yi gaggawar cin dukiyoyin mutane ba bisa ga alhaki ba suka cire ba suka yi zalunci suka yi fashi suka yi sata sai Allah ta'ala ya haramta musu tsayyibatin illa saka ta duk abu mai daɗi an haramta musu shi don haka abinda suka fi komi so na abinci sai a ce ba a ci an haramta ka je kayo fashi ka samu kuɗi amma kun baka da damar ka ci abinci kaga kenan abinda aka samu bai yi amfani ba lakin rasikuna bil ilmi لكن الراسحون في العلم والمقيم ce ya yi tanadin azaba mai raɗaɗi ga wanda suka kafirta daga yahud sai ce lakinin rasikhuna fil ilmi amma masu zurfin ilimi daga cikinsu kamar ka'abul ahbar kamar abdullahi bin waɗannan manya-manyan malamai ne na yahud waɗanda suna da zurfin ilimi kuma suka zo suka yi imani walmuminun da sahabbai irin abubakar da umar da usman da ali da talha da zubair da aisha da fatima da alhassan da husayn da khalid ibn walid da abu huraira da jundub ibn junada da jabir da jarir da makamantansu Allah ya ce yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablik duk waɗannan sun imani da abin da aka saukar zuwa gare ka na alqur'ani sun imani da abin da aka saukar wannan gabace ka a taura da injila da sauran littafi wal muqimin as-sala Allah ce ina yabon masu tsayar da sallah muka lura التي لكن الراسخون سنتش والمؤمنون سنتش والمقيمين لإرادة تبقى سبب للإختصاص والبدء أخص المقيمين الصلاة وكما أمدح المقيمين الصلاة سيل إرابي يداو بعيا والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله وكما نرى bai ce arrasikhina ba bai ce wal mu'minina ba bai ce ba sai ce wal arrasikhuna wal mu'minuna amma da aka zo ga masu da sallah sai ce wal muqimina me yasa ne arabi ya canza saboda al-ikhtisas akhussu al-muqimina na ke bance yabo da waɗanda suke tsayar da sallah da haka masu zarfi ilimi da masu imani da masu tsayar da sallah wal mu'tuna zakata da masu bai da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da masu imani da Allah da rana ta karshe ulaika sanutihim ajran azim waɗannan da sannu za mu ba su lada babba waɗancan an musu tanadin azaba waɗannan an musu tanadin lada haka ya rage ga mutum ya san wani gungu yake ciki إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكلم inna auhaina ilayka kama auhaina ila nuh Allah ta'ala ya ce hakika mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka wahayi zuwa gare wannan raddi ne ga waɗanda ke cewa ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar mu kowane mutum littafi ba abin da Allah saukar ƙarya ce kawai yake sai Allah ce a ke ƙarya mu ne wahayi zuwa gare ka kama auhaina ila nuhin wan nabiyyin min ba'd abin da muka wahayi zuwa ga da annabawan da ke bayansa muka lura wata akwai girmama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aya wane ne annabi na farko wane ne manzo na farko shine nuhu alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd zaka duk annabawan Allah gaba ɗaya sun shigo anan. amma sai aka gabatar da manzo Allah a kansu sai aka ce inna auhayna ilaika mu ne lallai tabbas muka yi wahayi zuwa gare ka كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد كما إن مكي وحي إذا النبي نوح دكما أن باوندا سكر مباحث سنلت وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأي وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا kuma mu ne